وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan kayan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ali cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na litinin yau goma ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan hudu shekara na dubu biyu da ishirin da biyu a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma mana cikin tafsirin suratu ali imran wannan shine majalisinmu na biyar a cikin tafsirin wannan sura mana tafsirin aya na uku har yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan Allah maɗaukin sarki ya mana jagora kafin nan akwai tambaya da aka yi wadda muka ce za mu amsa ga mai tambayar bayan assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana Allah ya ƙara ilimi mai albarka ya ji magabata Allahumma amin shi tambaya ta ita ce tsakanin kiran sallah guda biyu da ake yi kafin sallar asuba wanne ake fara kira eh, wanne ake fara kira wadda ake ambatan asalatu khairun minan ko wanda babu eh, da farko babu salloli guda biyu da ake kira kafin sallah asuba ana kiran sallah ɗaya kafin sallan kafin lokacin sallan asuba sannan na biyun ana kira ne lokacin sallan asuba na biyun sai lokacin sallan asuba ya shiga sannan ake kira shi ake kiransa wato bayan ɓullowan alfajir to tambayinsa dai a wanne ake yin as khairun minan na'um wannan tambayin ya taso ne a dalilin an samu waɗansu da suke faɗin cewa ya dace a yi ne a wanda ake kira da daddare kafin ƙullowa alfajar wanda shi ne muka fi sani da kiran sallan farko akwai hadisan da zahirinsu yake nuna haka ɗin amma zance mafi jayin. shine cewa a kiran sallar na biyu wanda muke cewa na biyu ɗin wato bayan bullowar alfajar a wannan ne ake yin a taswib sunan Asalatu salatu khairu minan nawm a fiqhu kenan at-taswib a kiran sallah na biyu wato kiran sallar da ake yi bayan alfajar ya bullo a nan ne ake yin Asalatu salatu khairu minan nawm ba a ba a kiran sallah da ake yi na farko kafin ɓullowan alfajir ba hadisai sun zo da suke tabbatar da haka ɗin akwai hadisin abu mahzura wanda imam abu dawud da nasa'i suka rawaito da yake cewa na kasance ina kira sallama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ciki wa kuntu aqulu fi azanil fajr al kuma na kasance ina faɗa a kiran sallah na asuba ya ce azanil fajiri. wani yana nufin kiran sallan da ake bayan alfajiri ya bullo kenan al na farko ina cewa hayya alal fala falah as-salatu khairun min an as-salatu khairun min an akwai hadisin Abdullahi ibn Umar da yake cewa kana fil azanil al-awwal ba'da al-falah as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm to wadansu wadannan hadisan guda biyu ne suka dogara akai suke cewa za a yi ne kafin kullowar eh, alfajir saboda ya ce al-azan al-awwal al-fajr al-awwal to amma al'awwal ana abin da dama daga cikin malamai suke faɗa an kira shi na farko ne la'akari da ikama saboda harisai sun zo ikama ma ana kiransa azan to bayan kullowar alfajir azan biyu ake yi ɗaya shi ne kiran sallah ɗin wanda za a gayyato mutane da shi su zo masallaci sannan ɗaya na biyu ɗin shi ne ikama wanda ake yi don a gayyato wanda suke cikin masallaci su zo a tayar da sallah tare da su kuma akwai abin da suke ƙara tabbatar da haka ɗin kamar yadda ya zo baban mun ce ikama ya zo a hadisi ana kiransa azan kamar yadda annabi ke sha bai na kulle azanai ne sala akwai sallah tsakanin kowane kiran sallah biyu ma'ana tsakanin kowane kiran sallah da ikama ya halatta a yi sallah a yi nafila so a zanen yi din yana nufin kiran sallah da iqama to anan kaga wanne ne na farko shine kiran sallan kenan na biyu shine me shine iqama din haka nan ah, wani hadisi yana bukhari da muslim ya zo a cikin sahih muslim ah, kiran sallan da ake bayan alfijir ya bullo bayan lokaci ya shiga kenan أنا كرنشي الأذان الأول حديث عائشة رضي الله عنها لذلك شو كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم يكسن شينا ينبتشي أول الليل ويحيي آخره يكن ينبتشي أفركن درين يكما تاشي يرايك أرشن درين ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته سمعنا ينادى بقاتا إيالا زي بيا بقاتا سا ثم ينام سننسي سيبتشي فإذا كان عند النداء الأول idan har ya zo lokacin kiran sallan farko qalat ta ce ba. sai ya tashi kama a firkice fa afada alaihi alma ya kwarara ruwa wato yayi alaula kenan wa in lam kun junuban in ko bai yi tarayya da iyalinsa ba baya cikin janaba to ana kiran sallan na wanda cije na farko tawadda a ar a lis Sala. Sun salla rak'atayn to zai alaula irin yadda mutum ke alaula na sallah ya yi sallah raka'a biyu malamai suka ce raka'a biyun sunnatul fajr kenan wannan raka'atul fajr kaga ana yin ta ne yaushe bayan lokacin alfajir ya shiga ko sai zanto kiran sallar da take nufi a nan wanda ta kira shi al'awwal shine mu wannan kiran sallar da muke kira na biyu ma'ana wanda ake yi bayan alfijir ya bullo hakanan ya zo eh, a waɗansu hadisai cewa a tasrif ana yin shi ne a azani salatul subh kiran sallan sallan asuba ana yana nufin wanda daga shi sai sallah ko azanul fajri ko salatul ghada waɗannan alfas ɗin duka suna nuni ne akan cewa bayan lokaci ya shiga daga cikinsu akwai hadisin abu mahzura da yake cewa na cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ka koyar da ni sunnan kiran sallah yace sai annabi ya shafa kansa ya koya masa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har sai ce masa fa idza kana salatu subh idan sallan asubani kulta a ciki sai kace as-salatu khairun minan nawm a wata riwayar yace as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm fil ula min as-subh a wato ainihin kiranka na farko na sallan asuba abu dawud da nasa'i suka raito wannan albani ya inganta a wata riwayar na abu dawud abu mahzura yana cewa kana yaqulu fil fajri as-salatu khairun min an-nawm yana faɗa a cikin al-fajr to sallar da ake kiranta al-fajr kiran sallar da ake lokacin al-fajr shine kiran sallar da ake yi daga shi sai sallah haka na Anas ibn Malik radiyallahu anhu yana cewa من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر yana daga cikin sunna idan mai kiran sallah na alfajr idan ya faɗi hayya ala sala kala sai ce as-salatu khairun minan nawm as wannan addara qutni da ibnu suka fito da shi haka nan da haka waɗannan hadisan dai suna kara tabbatar da cewa a taswif ko a salatu khairun mai nan naum ana yin shi ne a kiran sallah na sallah asuba kuma wannan kiran sallah na sallah asuba ana yin sa ne bayan lokacin sallah asuba ya shiga kamar da ke cewa idan hadara fi salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum to amma kiran sallah da ake a ƙarshen dare wannan ba kiran sallan asuba ba ne hmm? wanda muke yin shi da farko wanda muke kiran shi yanzu kiran sallan farko ɗan ai shi ba ba na a zo a yi sallah ba ne a mutumin da yake kiyamun lail sai ya ɗan dakata mutumin da yake bacci sai ya farka domin ya shirya ya shi kamar da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bukari da muslim wannan ita ce fatawar da na da'ima ta yi haka ita ce fatawar sheikh muhammad ibn salih al-usaimin kuma shine ma abin da aikin musulmi ya gudana a kai a tuntuntuni cewa azan ɗin ana nufin kiran sallan alfajir ne saboda haka maganar da tafi rinjaye maganar da take daidai shine wannan ɗin in kana karanta subul salam za ku ga as-san'ani ya karkata zuwa maganan farkon cewa a kiran sallan farkon ne za a yamma waɗannan hadisan suna nuna ana nufin a kiran sallah wanda daga shi za a tafi sallah ne wallahu alam sai tambayarsa ta biyu mai mutum ya kamata ya yi mai mutum ya kamata ya yi lokacin da yake sallah don kawar da tunani abin da ya dace mutum ya yi lokacin sallah don ya kawar da tunani shi ne ya yi abin da aka ce masa yi a sallah ɗin na farko idan shi kaɗai ne to ya zanto yana cikin natsuwa yana ta dabbarin abin da yake karanta ba ya zanto kawai bakinsa ne yake karatu hankalinsa yana wani waje ba ya halarto cewa sallah yake yi kuma ya zanto yana cikin natsuwa ya halarto cewa yana ganawa ne da mahalicinsa Allah madaukakin sarki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a cikin sahih muslim al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da mahalicinsa to ya halarto cewa yana gaba ne ga Allah madaukakin sarki yana ganawa da Allah in mutum zai halarto wannan to ba zai shiga tunanin wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba sannan ya sake tana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa albishir cewa duk mutumin da zai yi alaula ya tafi masallaci ya wato ainihin kiyaye yin tunani a cikin sallarsa za a gafarta masa abinda ya gabata na ayyukansa waɗanda suke munana mutum ya halarta waɗannan sannan ya yi ƙoƙarin kamar da muka faɗa yin tadabbarin abin da yake karanta duk inda ake akwai zikiri ya yi ba ya tsora shiru ba duk inda annabi ya koyar da wani zikiri a sallah to ya yi kuma ba ya yi shi cikin gaggawa ba ya yi yana tunani yana halarto yana kuma neman ladan Allah maɗaukacin sarki a wannan idan har mutum zai shagalci da wannan tun daga farkon sallar zuwa ƙarshen wannan zai gusar masa da tunani na wani abu wanda yake wajen sallah a cikin sallah sannan wani lokacin abubuwa sukan yi galaba akan mutum ya zanto duk yana kokarin haka dan kuma amma zai dan fita kaɗan yanzu lokacin da mutum ya je zai fita to sai tuna wannan sai ya dawo in kana sallah ka ji tunani wani abu sai ka tuna ai shaidan ne sai ka yi kokarin yaƙi da shi ka dawo ah, ka yi wannan ɗin ah, malamai suna cewa wannan hadithun nafs in ɗan kaɗan ne to an yafe shi an yafe shi a cikin sallah ba zai rage maka lada ba amma in ya ɗan yawa to zai rage maka lada in kuma ya yi yawa sosai ma yana kan maka sallah duk wani aiki wanda ba jinsin sallah ba ne idan aka yi shi aka daɗe a ciki to yana warware sallah ɗin sai mutum ya ya maimaita sai dai abin da na ya zo ne da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda ordinary lemu a nan zai ɗan tsawon lokaci to irin wannan ne kuma annabi ya yi shi ya ci gaba da sallar sa to wannan ne ba zai karya mutum sallah ba za mu ci gaba da tafsirin mu za mu sake mamaita ayoyin da muke karanta su ah, sai mu ɗora daga inda muka tsaya jiya da fatan Allah madaukin sarki mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام نعم الله مدوكين سكينة شوائف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله مدى كتن سركي باب أبو بوتا بس تنشنتا سيشي كدي الحي ما يتكتر رأيوا القيوم ما يتأيوا بس ذات انتا أي أكن قوة قومي نزل عليك الكتاب بالحق shi ya sassaukar maka da littafi wato wannan Alƙur'ani bil da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abin da ya zo gabanin sa na littattafai wa anzala at-taurata wal injil kuma shi ya saukar da at-taura da injila min qablu tun gabanin haka wato gabanin ya saukar da alkur'ani hudan linnas suna matsayin shari'a ga mutane wa al-furqan kuma shine ya saukar da al-furqan bayan attara da linjila din innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirce bi ayatillah da ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani wallahu azizun zuntiqam kuma Allah madaukakin sarki mabuwayi ne mai ɗaukan fansa a kan musulmai mana tafiyin aya ta uku mana magana a kan attaura mun faɗi cewa allah madaukin sarki ya siffanta attaura da cewa littafi ne sauƙaƙe wanda shi ne abinda yake faɗa a nan wurin da ya ce wa an zala taurata wal injil cewa Allah ya saukar da taura hakanan a wata aya a wannan sura din Allah yana cewa ah, ya ahlul fi ibrahim wama unzilat at-taurata wal injilu illa min ba'di ba a saukar da taura da injila ba sai bayan shi ana Allah yana cewa an saukar da wannan littafi shekaran jiya mun yi bayani cewa malamanmu suna eh, saɓani yaya aka saukar da littattafai ba a tara da linjila kaɗai ba duka littattafan da aka saukar da su gabanin alkur'ani muka ce da dama daga cikin malamanmu suna cewa an saukar da su ne a dunkule jumlatan wahida waɗansu malamai kuma suna cewa a'a ba a san wani littafi da aka saukar da shi da Allah ya saukar da shi gaba ɗaya su kutum a lokaci guda ba da dama daga cikin malamai wanda suka yi karatun mukaranatul adiyan comparative study of religion sun fi karkata izuwa ga wannan ra'ayi na biyu duk da cewa ba shi ne ra'ayin mafiya yawa cikin malamai ba kamar yadda na faɗa muku daga cikin wanda tana iya ban faɗa muku cewa wannan shi ne ra'ayinsa ba na faɗa muku shi ne ra'ayin abu hayyan al'andalusi da abahir ibn ashur to kuma shi ne ra'ayin ma albiƙa'i ɗaya ne shi ma daga cikin malamun musulunci ibrahim ibn umar albiƙa'i mai nazumin durar fi al'ayati wasuwar ya kware a ilimin comparative study of religion to da haka yake cewa a tarihin waɗannan eh, addinai ba mu san wani littafi da ya sauka jumlatan wahidan ba sannan wani abin da zai baka mamaki kuma jiyan da muka faɗi cewa ko shekaran jiyar cewa malaman mu suna dogaro da cewa Allah yana yi amfani da nazzala ma alqur'ani ya nuna cewa an sauke shi dalla dalla to su sauran littattafan ma Allah yana musu amfani da nazzala ne? Hmm, kamar yadda anan ya yi amfani da nazzala ma alqur'ani ya yi amfani da anzala ma tawada da lijila ko to amma kuma yayi amfani da nazala din ma ma attawa da injila a ayat da na karanta yanzu ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi ibrahima wa ma nan unzilat at tawratu wal injilu illa min ba'dihi ko to ya kuma fada okay ba wannan ba wannan ma unzila ne ko amma in ka ƙara gaba ka dan kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل فتنزل يعني أنفاني لنزل مع التوراة إما من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين kenan يعني وجن saukar التوراة هرمد الإنجيل جم da يا din أنزل يا amfani da kamar yadda ma alkur'ani ma Allah ya yi amfani da nazzala ya yi amfani da anzala ko anan ayoyin da muke magana ai ya yi amfani da su duka biyu ɗin nazzala alaika alkitaba bil haqqi baga alkitab ba mun ce qur'ani ne ba sannan ga in kai gaba kaɗan ba ya ce wa anzalan alfurqan ba alfurqan din ma ya qur'ani ne to saboda haka kamar da na faɗa muna kokarin kara bincike ne mu ga menene eh, wanda ayoyi na alkur'ani ke mara ma baya a cikin waɗannan zantuntuka guda biyu ba wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fassara wannan cewa eh, su littattafan su daban eh, a lokaci guda aka sauka sabanin yadda aka saukar da da alkur'ani abinda ya sama ake sabani kenan saboda babu aya karara akan wannan babu hadisi karara akan wannan amma da dama daga cikin malaman tafsiri suna faɗa wannan dogaro da abinda wani malamin larabci ya faɗa na bambanci tsakanin nazala da anzala almuhim a taura saukakken littafi ne Allah ne ya saukar da shi Allah madaukin sarki ya siffanta a taura da cewa littafi ne da ya ƙunshi hukunce-hukunce da suna cewa ai shine ma'anar at-taura din cewa shari'a littafi ne da ya kunshi shari'a kuma Allah ya bamu ah, labari na shari'o'i da dama wanda ke cikin littafin at-taura misali ah, da Allah ya ce wa katabna alaihim fiha annan an-nafsa nafs wal-'ayna bil-'ayn wal-anfa bil-anf wal-udhuna bil-udhuni والسن بالسن والجروح قصاص rubuta مسو mana an wajabta musu fiha a cikinta ita mai at-taura dan magana ya fara ne da cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur an rubuta masu hukunci na qisas in mutum ya kashe rai a kashe shi annan mutum ya cire wa mutum ido shi ma a cire masa ido wal'amfa bil'amfa in ya cire wani hanci shi ma a cire masa hanci wal'uzuna bil'uzun in ya cire ma wani kunni shi ma a cire masa ko wasin na bisin in ya cire wani haƙori shi ma a cire masa haƙoransa walzuru haƙifas in ya ji ciwo kuma a kwatanta a yi daidai in yadda ya ji ma wani ɗin ciwo kunga yana akwai hudud a cikin a cikin tattaura haka na Allah ya ba mu labarin cewa ya wajen za su sallah cewa su yi su yi sallah warka'u a raki'i wanda mun ga wannan a baya a cikin suratul baqara haka nan mun gani cewa an rubuta musu kada su yi su ranar asabar duk wannan yana daga cikin shari'a na taura haka nan Allah ya faɗa mana cewa ya haramta musu shirri ba يا هرم تامسوا شم دوكيا بالباطل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه lebu bukan da suka yi Allah ya musu kuma akwai shirbe ba ما Allah madaukakin sarki ya haramta musu ya haramta musu shirbe ba wa aklihim amwalan nasi bil batil da kuma cin dukiyar mutane ta haramu shine wa aklihim as-suht din laula yanhum rabbaniyuna wal ahbar an qawlihim al ithma wa aklihim as-suht suna cin haramun alhali an an haramta musu haka nan daga cikin shari'o'i na at-taura Allah ya wajabta musu yin jihadi domin kare garinsu hmm? kamar yadda faɗa a cikin suratu al'araf kuma an ishara zuwa gare shi a suratul bakara da muka karanta a baya wa idh kunna dukulu hadhihi alqaryata fakulu min haythu shi'tum ragadan wa dukhulu al-baba sujadan wa qulu hitatun nafir lakum khatayakum wa tanzilu al-muhsinin ai an tura su gare su je su yi jihadi amma dai abin ya fito fili a cikin suratu al-ma'ida وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين سيتي يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وأن شريعة لأنها تعين جهادي الله مدعوك زكي يا يا دورة ما بنو إسرائيل أشكين التوراة هكذا الله نشاء وكتبنا abin nan dangane da shi annabi Musa cewa Allah ya rubuta mata a tauran nan a cikin alluna فكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين شامر وتامة أقلنا من كل شيء موعظة abin da shafi wa'azi na komai حكنا وتفصيلا لكل شيء tafsilan بياني بلا بلا ندق أبندا suke bukata rayuwarsu ta inganta Allah ya ce wa annabi Musa to yi riko da wannan attaura da karfe ka kuza bi kowatin wa amma qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha kuma ya umarci mutanensa su ma su yi aiki da shi wannan yana daga cikin abin da Allah yake kira alƙawari ma da ya dauka da su Yahudawa da shi ma mun ga irin wannan a baya wanda Allah yake kiransa ma al-mithaq hmm? ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم دكونا يا لك شيء شريعة لألا يا سكما كيطورا ما يهوداوا أشكين التوراة الله يتيادوا القوارنسوا kar su wata wa kowa sai Allah madauki kaga janibin aqida kenan to akwai magana akan aqida na bautan Allah shi kadai yana cikin at sannan akwai magana akan ayyuka na ibada su sallah da zakka shi Allah yana ta faɗa alqur'ani cewa ya sa su su yi wannan sannan abin da ya shafi hukunce-hukunce na mu'amala daga cikin gida har izuwa mu'amala da makwabta har izuwa mu'amala da sauran mutane da mu'amala ma har ta gwamnati shi ne anan ke cewa wabilwalidaini ihsanan wajen kurba kaga wannan a gida ke hmm? wal yatama wal kaga wannan a unguwa kenan duk an ce Allah ya ce ya yi musu wasici cewa su kyautata waɗannan ɗin sannan yi umarni da sallah ya umarni da zakka kamar yadda ya umarni da kada su kashe kawunansu wannan shi ne kistan bakara da cikin suratul bakara ko wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun haka na Allah ne cewa cewa ne wai tsakar na mai saka kun la tasfiku na jima'a tuna yadda muka dau alƙawarin insha Allah kada ku zubar da jinin junanku amma daga baya sun je duk sun sabawa hukunce-hukunce da Allah madaukakin sarki ya saukar musu to Allah ya faɗi cewa littafi ne da ya saukar da shi da hukunce-hukunce yana akwai hukunce-hukunce tun da abin da ya shafi tauhidi da abin da ya shafi ibada da abin da ya shafi mu'amala har abin da ya shafi jihadi duka akwai a cikin attaura إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحباب أنا من آير الله أنا فتن سبوا في وجن قدا نفر كويش فيها هدى ونور شو فيها حكم الله شيني أولا نهي كما كان أنا نقول har Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam taurin kan yahudawa su zo hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wahala tunda hukuncin abinda da ke littafin su ba sun ki su bi wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at-taura fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin ya ya za su karbi hukuncinka dan Allah ya ba annabi zabi cewa in sun zo yana da zabi in ma ya yi musu hukunci amma da abin da Allah ya saukar ko kuma ya kyale su wanda malamai suna cewa an shafe wannan in za sun zo yan dole da qur'ani za a masa hukunci eh, to sai Allah yake cewa ai yana da ma wahala su zo su sai kai masa hukunci saboda ga abin da ke littafin su ma sun ki su wa indahum at fiha hukmullah suna da at akwai hukuncin Allah a ciki amma sai su kauce su kawar da kai su kiban littafin shi Allah ya fito da abun karara anan yace waɗannan ba mummunai bane kamar da muka gani a cikin suratul baqara cewa in mutum ya yi imani da ɗaya daga cikin littattafan nan to ba shi da wata hujja da take imani da alqur'ani mai girma abu na biyu Allah ya ce fiha eh, hudan akwai shari'a a cikin attaura kamar yadda anan wurin ma Allah ya ce hudan linnas shari'a ne saboda sun kunshi waɗannan jigajigai na hukunce-hukunce na aƙida da ibada da kuma ma wa'azuzzuka kamar yadda za mu zo mu ji da kuma wato eh, kyawawan ɗabi'u irin waɗannan su ne abinda za ku ga yadda musulunci yake faɗa, haka yake su ma suke faɗa ba a canza shi ba sannan Allah maɗaukin sarki ya siffanta ta da cewa akwai haske a ciki ya hudan wa nur wanda mun gaya muku su malamai suna sha wa nan a tauran ma shine abdiya wa nur haske kuma shine da abin da zai shirye maka zuciyarka daga duhun kafirci zuwa ga hasken imani wannan abu ana kiran shi haske wannan shi yasa qur'ani ma Allah yana kiran sa haske qad ja'akum min Allah nurun ko haka nan كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور التوراة ما الله يأتي فداتا بالشواء حسكين أن يهكون شد التوراة ويسك يهكون شد التوراة معنى شريعة التوراة أن يهكون شد شيء أن implement الأرض القرآن يفعل أمان وأنه kuma wanda suka yi wannan su ne annabawan banu Isra'il Allah ya ce yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu sun yi hukunci mawane masu yahudawa din lillazina hadu ko tahsu biha annabiyuna allazina aslamu lillazina hadu ba su kadai ba manyan jigajigan malaman su war rabbaniyun wal ahbar da masu bauta al'ubbad da az-zuhad sune al-ahbar ko kuma kace malaman kirista ar-rabbaniyun suna cewa malaman yahudawa al-ahbar malaman kirista amma bambancin shine ar-rabbaniyun wanda ya koshi da ilimi ilimin tsoron Allah madaukakin sarki shi ma al'ahbar ahbab shine wanda ya koshi da ilimi ilimin da ya sa ya zanto mai tsananin ibada da bauta to yahudawa sun fi zurfafawa cikin ilimi nasara sun fi zurfafawa wajen aiki wajen yin bauta shi yasa wani su malamai suke ce ar na malaman malaman yahuda ko a turanci rambai ake ce musu ko hakan su kuma waɗancan al'ahbab al'ahbab eh, malaman kiristoci ko da cewa akwai wani nufazin ma na ruhban shi ma da yake nuna cewa masu bauta a cikin kiristoci ɗin ƙwa'ani yana amfani da wannan ma malamai sa'on malaman kiristocin ne ko malaman yahudawa شيء الأحبار اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تبسوك أيبا الربانيون والأحبار سني هكونش ونعم أي لتامة الله ما يفكر شيء من faɗi yadda za a yi kunshi da shi su ne malamai daga annabawa sannan Allah ya faɗi cewa ya bayar da kariyar attaura da kula da attaura a hannun arrabbaniyun da al'ahbar ɗin bayan annabawa sun riga sun shuɗe Allah ya ce suna yi hukunci da shi ne bi masu min kitabillah saboda abinda aka ba su ajiya abinda aka ba su aka ɗora musu su ba shi kariya na littafin Allah madaukaki wannan shi sa za ku ji malaman mu tana cewa littattafan da suka gabata uh, kare su Allah ya bari ne a hannun malaman su kuma sai suka gurbace sai suka yi saka san zuciya suna rubuta abu su ƙara su ce yana cikin littattafai ɗin abinda bi musu daɗi ba su cire ko kuma su ɓoye shi ba za su karantar da mutane ba kamar yadda muka ga sashe na yau na wannan a tafsirinmu na suratul baqara da Allah yake siffanta mujtama din yahudawa malaman su corrupt hmm? gama garin su abin jahilai blank imitators ba zai yi al'umma ta zanto ta samu alkhairi ba idan masananta mabarnata ne mabiyansu kuma idan za a rufe kawai suke biyayya su ma yan cewa cewa ne shine Allah kuke sarki ke cewa wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun su kuma malaman wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan kalila suna rubuta littafi da hannunsu amma kuma sai su ce ai daga Allah ne domin su samu wani abu na farashin duniya ɗan kaɗan a ciki to lallai Allah ya ba su su kula da littattafansu amma kash kamar yadda za mu zo mu ji ba su riƙe amanar Allah ba sun yi ɓarna sun lalata littafi ɗan har ma a tarihin yahudawa yadda su suka rubuta da kansu cewa akwai lokacin da a tauran mata ɓata ba a san inda take ba sai bayan shekaru aro-aro sannan wani azra ya zo ya rubuta ya kuma nemi duk waye wanda ya haddace wani abu na addaura kafin tabbata ya kawo shi ya rubuta saboda ga babu tabbacin eh, daga ina ya rubuta su ne suna cewa a an masa wahayi ne an masa ilhama ne da yawa to ainihin rubuta to shi ma babu hujja akan cewa ilhama aka yi masa haka nan Allah madauki sarki ki cewa ya ba malaman yahudawa matsayin su zanto shuhada'a ala taurati bima suhidhu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada su zanto masu bayar da shaida akan wannan littafi shine masu kulawa da shi masu fassara shi masu koyar da shi ma mutane Allah ya baiwa waɗannan malamai wannan aiki dangane da attaura Allah ya sifanta attaura cewa littafi ne mai albarka ta yadda da masu shi sun yi riko da shi to da sun samu albarkatai na sammai da ƙasa Allah madaukin sarki na cewa walau annahum aqamu at-taurata wal injil wama unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da ah, yahudawa da nasara sun tsayar da attaura da linjila ma'ana hukuncin da ke ciki sun kamanta shi a rayuwarsu na yau da kullum da ma sauran abubuwa da aka saukar musu daga mahalicinsu Allah maɗaukin sarki to da sun samu a rayuwa na bushasha da za su ci daga arziki ko ta ina sama da ƙasa yana ruko da littafi yana janyo albarka na arziki sama da ƙasa to Allah ya ce da sun yi riko da taura da sun samu haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa yan takalfan sakainar kashi malittafin attaura yana mayar da al'umma ta lalace shi ne ke cewa ah, ya ahalar kitabi lastu ma'ala shai hatta su kimu tawata wal inji ya kuma abu ta littafi ku ba a bakin kome kuke ba lalatattun mutane ne ku ba ku da iko ba ku da kasaɓa a cikin mutane in ba ku yi riko ba da attaura da linjila da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar muku haka nan Allah maɗaukakin sarki ya siffanta eh, attaura da cewa littafi ne waɗanda wanda annabi isa ya zo ya gaskata shi littafi ne wanda linjila ta zo ta gaskata shi hakanan ya faɗi cewa ya koya ya sanar da annabi isa wannan littafi ɗin wa yi alimuhu alkitaba wa taurata wal injil kuma ya faɗa mana cewa littafi ne da aka saukar da shi bayan annabi ibrahim alaihissalam kuma unzilat at-taurat wal illa min ba'dihi sannan littafi ne da ake tilawarsa qul fatu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin waɗannan sune siffofi da alqur'ani ya baiwa at-taura a waɗannan wurare guda goma sha bakwai da ya ambace at-taura akwai waɗansu siffofi da ya ambata na wannan littafi ɗin yayin da yake ambatar annabi musa cewa an bashi littafi amma kusan duk suna komawa zuwa ga abin da allah ya ambata a nan wuri sai abu na gaba wannan a tauran da allah ya ta bashi wannan siffa ɗin shi shi ne a taura da ke hannun yahudawa na wannan zamanin to amsa a nan ba tare da mun kawaita ba shi ne a'a a halin nan kuma ba da ra'ayin musulmi kaɗai ba a'a su ma manyan malaman su abinda suke tafiya a kai kenan kuma ilimin addinin su abinda yake nuna kenan abinda ke hannun yahudawa yanzu wanda ake kiransa old testament littafi ne da ya kunshi abubuwa da dama ya kunshi da farko al-ishahat littattafai ƙanana-ƙanana wanda suna saɓani wajen adadin littattafai ɗin tsakanin catholic da protestant kuma malamai suna kasa littafin ko asfar ɗin littafin zuwa Bangarori guda uku ɓangare na farko wanda suke kira pentateuch wannan ya kunshi abinda da tana iwa shi ne a kamar da ahmad shalabi a cikin littafinsa al-yahudiya yake faɗa ya ce ɓangare na farko ɗin shi ne a taura shi ne yake da littattafai guda biyar da sifir takwin waye san bible a cikinku? ku sifir takwin na farko genesis kenan ko sannan sai na biyu al-khuruj shine exodus sannan sai na uku numbers al'adad hmm? sannan sai abin nan ok akwai lawin sannan akwai deuteronomy shine na hudu dam waɗannan suna kiransu asfaru musa asfar din musa to waɗannan su ne suke cewa annabi musa ne ya rubuta da hannunsa wanda wannan shine ya yi kama da abinda da za a ce shine a taura a cikin littafi ɗin sannan akwai ɓangare na biyu wanda asfari na annabawansu littattafai na annabawansu su ma ya sun gida biyu akwai na annabawan farko da akwai na yashu da judges da first samuel da second samuel da first king da second king sannan akwai na annabawan da suka zo daga baya su kuma tun daga ishiya da irmiya da hezekiel da sauransu wannan bangare na jirgin sannan sai bangare na uku shine rubuce-rubuce ko kuma takwanni da malumansu suka rubuta shi wannan suna cewa ya kasu gida uku wannan ba sai mun tsawaita ba muna karantar da comparative study of religion bane amma majmu'ar abin da ke cikin waɗannan asfar ɗin ko littattafan littattafai ne wajen talatin da tara a wajen protestant amma su catholic suna ƙara waɗansu guda bakwai a ciki to kun ga kenan a wajen su ma littafin sunan ba shi ne a taura ba ya kunshi a tauran sannan da waɗansu littattafai kuma da ba shi guda hudun ne kawai ko biyar da ake jira guda hudu Pentateuch ɗin shi ne abinda yana iya a ce shi ne a taura ɗin to shi ɗin ma akwai a cikinsa abinda ke nuna cewa ba zai iya zanto shi ne littafin annabi musa ɗin ba musamman nasu guda biyu da malamai suke ambata nassi na farko da yake magana akan cewa annabi Musa ya faɗi cewa ba a yi wani annabi ba mai girma bayan annabi Musa irin zai yi shi ya faɗi sannan na biyu inda yake faɗin cewa annabi Musa an binne shi a wuri kaza zai zama shi ne ya rubuta wannan shi ya rubuta inda aka binne shi ba fa cewa a'a za a binne shi ba balantana a ce wannan tanabbu ne a cewa annabi Musa ya mutu yana da shekara kaza kuma an binne shi a wuri kaza yana cikin fantasy to kuma mu Qur'ani daman ya faɗa mana cewa fabima naqdihim mithaqa yayin da suka kakkarya alƙawarin da Allah ya dauka su da hmm? kimbin at-taura da saba ma annabi Musa alaihi salam Allah yake ya tsine su waj'alna qulubahum qasiyah yace Allah ya sa zukatan su ya kekashi ya bushe ba ta jin tsoron Allah ba ta jin tsoron saba na Allah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i min ba'di mawadhi'i suna cancanza kalmomin Allah bayan ga inda Allah ya saka shi su rage su ƙara su canza ma'ana su canza lafuzza Allah ya ce harifun alkalima min ba'di mawadhi'ihi wa nasu harwan mimma zukiru sun manta ka mai tsoka ana sun kyale shi ya tafi ya bar su wannan shine abin da suke cewa ya bata na wani lokaci daga baya wani an masa ilhama na littafi bai haddace littafi ba kawai a ce an masa ilhaman sa ya dai zauna da ya rubuta abin da ya iya rubuta na labarun da ya ji amma ba wannan littafin da ya rubuta ba abin da ya rage na labaru shi ta labaru da tattaban dama da tattaban na labarun annabawa ɗan labari ne na annabi musa da wa'azuzzukansa da abubuwan da ya umarni da shi amma littafin gwangwan wanda shi ya yi wa'azi da shi babu tabbacin a ina yake Allah ya ce mana sun canza shi Allah ya ce mana sun manta da dama daga cikinsa wa nasu hawwan mimma zukiru bihi wa la tazalu tattali ala ka'inatin minhum illa qalilan ba za ka gushe ba kana tinkayar hatinci a cikin sai a ɗan kaɗan daga cikinsu. a abin da ya shafi wannan magana ta addini to ha'inci shi ya fi yawa a cikinsu. to don haka wannan abin da ke hannun yahudawa yau ba shi ne a ba ba shi ne attaura ba eh, akwai sashen attauran wanda bai bata ba tun da ƙur'ani da ce sun manta shi gaba ɗaya ba kaso mai yawa suka manta bai ce sun canza shi gaba ɗaya ba amma sun canza waɗansu abubuwa to a cikin wannan fahimtatif ɗin akwai waɗansu abubuwa waɗanda suke gaske ne wahayi kamar yin ten commandments ɗin nan ƙur'ani ya tabbatar da ire-irensu to kuma mun ce qur'ani ma'anan kaunuhu musaddiqan lima bayna yadayhi din muna samun wani abin da ke cikin sa yana nan har yanzu a can hmm? haka nan albishir da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam duk yadda suka yi su ciccire da yawa din har yanzu akwai a cikin at-taura akwai a cikin al-injila din malaman mu suna faɗan wuraren da har yanzu ba su iya cire ba wajen bishara da zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama da kuma siffar ma alqur'ani har yanzu akwai shi a cikin attaura da linjila kamar yadda Allah ya faɗa mana annabi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil da haka kada wani ya zo ya yaudari ga magarin musulmi kamar yadda Sheikh Muhammad Abu Zahra yake gargadi su zo su ce wannan abin da ke hannunsu shine abin da Qur'ani ya siffanta cewa saukakken littafi shi ne ƙur'ani ya kirkanta cewa shari'a ne ƙur'ani ya kira shi haske ne ƙur'ani ya ce dole abu kansa. na zuwa karasa muku ayoyin bayan yi. a cikin ayoyin Allah ya ce duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya sauka. ba yana nufin a cikin attaura hmm? to ya zama kafin hmm? hakanan ya zama azzalim sannan haka ya ce ya zanto fasiki duka yana magana da duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar a cikin attaura da injila ba asalin magana ya zo ne ana yi da yahudu da da nasara to kada wani ya zo maka boge ya ce maka to aya ka ba wannan inda Allah yake magana akai babu shi yanzu ina matan mun gane sannan malamai da suke magana kan mukamatul adiyan suna ƙara kawo dalilai da dama akan wannan wannan shahararren malami na kasar indiya abin nan mai izharar haƙ mai sunanta wanda shan jidar ya koyi wannan ilimin daga littattafansa yana da babban littafi da yi sunanta da larabci izharar haƙ rahmatullah kiranu sunan malamin kenan rahmatullah kiranoi fassara shi da turanci da yarurruka da dama ya keɓe ɓangare da ya magana akan asalin alkitab al-muqaddas da suke faɗa the holy bible ma'ana da shi new old testament din haka da new testament din kuma mutum ya karanta zai ƙara fito masa da wannan abin da muke faɗa a dole kuma a nan najeriya akwai malamai da suka yi bincike ina tira akwai profesa abdulrazza abdulmajid alaro yana nan profesa ne na islamic financial law a nan university of ilori shi ma yana littafi sifiri biyu da yi a kan asalin waɗannan littattafai na kiristoti kuma ya zurfafa abin nan bayanai a kai sosai haka nan akwai masu rubutu da turanci yan najeriya irin su ah, malam yusuf waɗannan mabaira ga dr dawud ojobi professor dawud ojobi suna da rubuce-rubuce a kan wannan wanda duk abin nan kulatar magana su dai iri guda ce wannan a tauran ba ita ce a tauran da ƙwar'an yake yaba ba sai dai a ciki ana iya samun sashe daga cikin abin da yake an asali ɗan kuma yadda za mu gane garantin wannan shi ne ɗin manga ya yi daidai da an ne mai girma wata rana yahudawa an samu wani daga cikinsu sun yi zana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa sai suka kawo mashi ƙara sai ya ce to a kira su a kira da suka zo ce menene hukuncin littafin ku ga mutanen da suka yi zana shi kenan sai wani ya ce hukuncin shi ne. a samu gawai a shafuɗa musu a fuskar su ya baki sannan a hau da su kan jaki ana zagaya da su gari da suka waɗe haka lokacin kuma shi abdullahi bin sallam ya musulunta a cikin garin madina babban Malam su sai ya ce a ƙarya ne ya ce hukuncin yana nan a tawa shi ne cewa wanda magidanci da ya zana a kashe shi an rajin mutum sai annabi ya ce musu a to ai ne ita ga Allah rajul suka ce a su ba su san wannan ba sai Abdullahi bin Salam ya ce annabi a ce su je su dauko at-taura a bude shi zai zama su aka dauko aka zo aka bude aka fara karanta inda ayar rajimin take shi bai hudun kawai sai ta hannun shi ya tara wajen da hannunsa da aka zo sai abdullahi bin salam ya shi Allah ka ce masa ya daga hannunsa ya daga hannunsa sai gashi nan ga aya can arrajul ka ga inda mutane suke suke wanda ma ba su ba su cire ba su suna kokarin su boye shi shine kan ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitab wa ya'fu an katir قد min Allah nurun wa kitabun mubin to wannan abin da mun so mu faɗa dangane da taura kenan haka nan masu irin su Yusuf Ali masu tarjama alkur'ani da commenting da turanci su ma sukan yi magana irin wannan musamman shi ma masani ne na abin da ya shafi eh, addinin yahudanci da kiristanci haka na abdulmajid dariya babi shi ma yana da translation na alkur'ani kuma ya bayar da mahimmanci wajen faɗan abubuwa da suka shafi kiristanci da suka shafi yahudanci da suka shafi habara na wannan zamani kuma yana ɗaukowa ne daga littattafansu abin da ƙur'ani ya faɗa ga su su ma sun gaskata sun gaskata shi Allah ya ce wa anzala at-taurata wal injil kuma ya saukar da taura da injila ita ma injila yadda suke sabani akan kalmar shin balarabiyar kalma ce ko a'a ba ajamiyar kalma ce to yadda suke yi dangane da taura haka suke yi dangane da da linjila waɗansu su ce ai abin da yake nufi gana. Muarraf ne waɗansu shi a larabci to kuma wanne ne dai menene ma'anarsa wanda suke cewa daga wani yare ne suna ce daga kalma ce ta yunaniya ma'ananta imma bishara ko asalin ma'anan ta hulwan abinda kake ba wa mutumin da ya zo ya maka albashir mai wannan da hausa mutum ya zo maka albashir mai kake ba shi tukuci ko to shine ma'anar asalin ma'anar injil ko gospel da suke faɗa da turanci sanan sannan daga baya sai aka zo kuma ana amfani da injil ɗin mashi kanta albishir da haka suka ce shi ta ina isa alaihi salam ya yi amfani da al'injil abin da ya zo a cikin so? a matsayin albishir na samun tsira albishir na tsira ga duk wanda ya bi shi ya bi karantarwarsa wanda ya zo da shi daga Allah maɗaukakin sarki mutane nan. ɗaliban sama suka zo suna amfani da al'injil ɗin da wannan ma'ana na albashiri na samun tsira sai zo kuma daga baya suna amfani da shi da abubuwan da suka rubuta wanda ya kunshi albashir ɗin kuma yawanci abinda suke rubutawa ɗin suna rubuta da tarihin annabi isa ne alaihi salam rayuwarsa da mutuwarsa da kuma abubuwan da ya yi wa'azi da shi cewa in an yi riko da shi za a samu tsira wannan shine asalin ma'anar kalma ta al-injil wanda daga baya aka zo ana amfani da shi ma littafi Ahmad Shalabi yana cewa tun daga shekara na karshe-karshen karni na farko na wato ainihin eh, miladiya aka fara amfani da wannan kalma mai littafi wani littafi sai a kira shi al'injil wanda ke kunshi da karantarwa na mabiya annabi isa alaihi to shi ma alkur'ani ya ambaci wannan kalma a wurare da dama har so goma sha biyu Allah ya ambaci wannan kalma an ce lokaci ya yi um, za mu ɗora yawancin abubuwa ɗin kusan iri ɗaya ne abinda Allah ya ambata dangane da linjila ya ambaci irinsa sorry eh, dangane da attaura ya ambaci makamancinsa dangane da linjila sai dai akwai 'yan bambanci kaɗan da insha Allah eh, idan mun sake haɗuwa za mu ci gaba da bayani eh, ina tunanin gobe ba za mu samu damar yin tasirin ba akwai wani workshop da aka sani a ciki na yana yi kuma ba zai yi a ce ban tafi bari nake wakiltar nasarawa state a wannan eh, workshop din eh, a abu ne na taron makaranta alkur'ani girma to sai ne technical coordinator na abu na nasarawa state kuma sun ce za a yi kwana biyar a nan garin kisi za a yi an gayyaci mutane daga wurare kusan jihohi 25 da zai kyau mu muna gida kuma muke zuwa ba so za mu tafi amma in yadda muka samu dama na mu dawo kafin yi kwana biyar din za mu dawo za mu shiga ba ta haka za mu sanar insha Allah mm, za mu shiga ba ta kafofin da muke ci gaba din so za mu ɗan yi break har mu zama a can insha Allah sai mu zama mu shiga ba da fata abinda muka faɗa ya zanto daidai Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته